Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai ta jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Bugu da ƙari kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live a yanzu haka ko kuma a lalibe mu ta yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau Litinin bakwai ga watan Nuwambar shekarar 2016 za mu yi magana ne game da shin kishiya na iya ajiye kishi don zama kamar 'yar uwa da kishiyarta? Namiji yana da rawan da zai taka tun daga ranar da ya fita neman aure. saboda yawancin maza masu suke ɓata gidansu idan sun je neman auren kana da matsala da matanka a gida sai ka je ka dinga nuna wa amaryan ai zan yi aure saboda mata na kaza kaza kaza kaza kuma lokacin da za ta shigo za ta shigo da wannan abin tana kallon uwar gidan da kaskancin wannan abin da mijinta ya faɗa ba ma a cikin gida ba har abin da ake a ɗaki duk yana iya gaya mata kafin ta shigo cikin gida to ina za a samu zaman lafiya irin wannan al'amarin To haka kuma shugaban kungiyar nan mai zaman kanta wato Global Initiative for Women and Children ta mata ta ce fa wasu matan sukan yi baran-barama. Ko kwanan nan mun samu inda ita amarya ta kashe yar uwar gidanta yar wata bakwai ta ba ta guba ta sha to a kin ga zamantakewa ya munana karshen ta ma sai muka samu labarin cewa shi kanshi mijin ya ce ai me yasa din ya ce ya yafi ita take ta yafi a saboda haka ma ya sallame ta kin ga da wanne za ta je an kashe mata ya kuma sannan an zo an sallame ta ai kin ga wannan bai daɗi ba To amsoshin da kuka aiko mana na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter yana nan tafi, ku dai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa. Mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa, shin a ra'ayinku kuna ganin kishiyar uwa ce kuma abokiyar zama? To bisa tambayar da Maryam din muka lika to bari mu ji sakon da ya fara shigowa ga wani daga Amina Ibrahim 'yan Maiduguri a shafinmu na Facebook din. ta ce yau da gobe ina fata kun yi hutun ƙarshen mako lafiya hakika idan aka yi duba da wannan batutuwa guda biyu za a iya cewa kishiya ta wuce abokiyar zama sai dai yar uwa kuma yar uwar mata jini domin kuwa ni na ga wasu kishiyoyi a unguwarmu tun da nake wallahi ban taba jin sun yi ko cacar baki ba balle kuma a ce suna faɗa maryam da usman ko ni wallahi a cikin raina na ɗauki kishiya a matsayin yar uwa ba wai abokiyar zama ba kuma ina so yan uwana mata su sani fa cewa mu 'ya'ya mata 'yan uwan juna ne bai kamata wani abu ya rika raba mu ba ko kuma raba kanmu ba allah ya sa 'yan uwana mata za su yi duba da wannan batu da ake yi da kunnen basira sai aisha muhammad idris ta ce salam yau da gobe ina muku fatan alkhairi da fatan kuna lafiya hakika ni kishiyata yar uwa na dauke ta eh, ba abokiyar zama ba alal misali na kamu da rashin lafiya ita ta yi wahala a kaina kafin mai gidana ya dawo ta kula da 'ya'yana ta ɗauke su tamkar 'ya'yanta don haka ni dai a wajena ni aisha kishiyata yar ta ce fata na allah ya kara mana haƙurin zama tare da soyayyar junan mu eh, to tana da hujja kenan ita kan eh, <laughs> to sai kuma amina abba imam ta ce kishiya yar uwa ce sosai kuma amma akwai zaman lafiya eh, amma fa idan akwai zaman lafiya ko wani abu ya faru da ɗaya kafin yan uwanta so to kishiya ce fa za ta zama a sahun gaba kenan wajen zuwa mm. to saboda haka take bayyana cewa musamman matan wannan zamani zai yi wuya a so kishiya ko kuma su so kishiya amma in aka samu fahimtar juna to gaskiya zaman lafiya zai yi daɗi a tsakaninsu. su eh, ga Nafisa A. Nasir ta ce salam yau da gobe ai wannan tambaya kamar amsa kuka bayar wallahi ko rantsuwa na yi ban yin kafara domin kowace ɗiya mace ta san da haka kishiya abokiyar zama ce kuma yar uwa muddin kuka haɗa kan kori guda to babu wani babu mai ganin wallanku mm, hadde wallanku ai ba ma san eh. wannan hausa ba sai yanzu <laughs> <laughs> wato ba mai jin iya okay a ce ga ilimin arabic da na boko sai ka ga taimako zuwa taimako ga junanmu da tausayawa tsakaninmu idan wata daga cikinmu ya yi laifi idan eh, dan wata daga cikinmu ya yi laifi sai dan sai mm. ɗayan ta mashi hukunci daidai abin da ya aikata ba tare da jin bakin wadda ta haife shi ba amma mu mata mu karancin aikata haka ga yan uwanmu kishiyoyi amma bari mu jira don mu ji eh, wani eh, malamin da kuka gayyato wanda zai yi mana fashin baki akan wannan maudu'i mace ce za ta muku fashin baki ne <laughs> hajiya hafsat mm. kenan eh bayan an tattauna to sai kuma daga kafin mu ci gaba bari mu dan karanta wannan guda ɗayan eh, Nusaiba Rulwanu Ibrahim Nasiba Nasiba auto oh, Nasiba BBC ba mm. ta ce tabbas kishiya 'yar uwa ce kuma abokiyar zama ce ita ta kasance in ta kasance mai tsoron Allah amma duniyar mu yanzu wannan yanzu wallahi zaka samu kishiya wadda za ta hallaka abokiyar zamanta har ma da yan uwanta idan ta samu dama Allah dai ya bamu kishiyoyi masu tsoron Allah amin amin to bari mu tsaya nan to ina muka nufa yanzu eh to ai yanzu kawai bari mu ci gaba domin kin san mun tattauna kamar yadda muka ce Madina Dauda eh, ta tattauna mana da mm. wasu bayan Allah wadda Hajiya Gode Sulaiman Salamatu Jamaina da kuma Hajiya Kande waɗanda mutane suka bayyana yadda wannan abu suke kallon shi to madina dauda bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Yau ina tare da baƙi guda uku. Za mu yi magana ne yau akan kishiya abokiyar zama ce ko dai kuma a'a kishiya ce. Domin aka ce kishiya a ya kunshi abubuwa su zama kamar 'yan uwa, suturan su ma iri ɗaya, duk anguwa in za su tafi tare za su, duk abin da ya faru da ɗayan kamar ya faru da ɗayan. Wani ɓangaren kuma in aka ga kishiyoyi guda biyu wato kaman wuta da auduga suke. To wai menene ke kawo haka? ina tare da hajiya gude suleiman da hajiya kande buba da kuma hajiya salamatu njamaina to bari fara da tambayar hajiya salamatu njamaina in aka ce kishiya menene kike jin yake ake nufi da kishiya kishiya e kishiya kishiya abokin zama ne wani wuri wani wuri kuma bakin ba daɗi zaman in kishiya kun haɗa kai kuma kuna zaune tare wuri guda wata rana in kin yi wanka kin yi kwalliya kin yi kyau kin gyara gida kin gyara abinci kin karba miji duk zaman da kuka yi tare in ya ganin mai gida ya shigo kin tarbe shi za a gani kamar ya bace rai. To barin dawo gare ki hajiya kan da buba ga hajiya salamatu ta yi nata bayani cewa kishiya tana kallon kin saki jiki kin yi kwalliya kin wataya kina jiran miji ya zo ki karɓe shi sai ta canza. Me kike ganin yake kawo wannan irin canjin? Assalamu alaikum jama'a. Wato kishiya har abada kishiya ce. Kuma kamar yadda kike gani ana zaman lafiya din wannan ya danganta ɗaya ga miji amma ba wai fa ba wai ba kishin ba kishin nan yana nan ai duk kowace mace dama an halicce ta da kishinta sai dai ko ke ne za ki yi ƙoƙari ki sa kishin yadda za ku samu ku zauna saboda mene musulunci ya ce mijinki ya yi aure fiye da guda ɗaya don haka idan aka zo din in kika ce ba ki yadda da kishiyan kin ga ki yadda da addinin ki ba don haka dole ne za a samu wannan kishi din kamar ita yadda hajiya salamatu ta yi magana cewa za ki ga lokacin da ke kin karbi eh, miji sai ta nuna hankalinta bata ji daɗi ba saboda mene kishin kenan in ko kin ga yar uwa ce ai wannan din ba zai shigo ma ciki ba wannan magana to um, bari zo ga ki hajiya gudi to shin kina ganin ya dace mata su yi irin wannan zaman kamar yadda hajjiya eh, kande buba ta faɗa yanzu salamu alaikum ya dace za shi ne ake cewa ai zaman taratayyan kenan a zama ɗaya to wani zubi kuma ko da yake fama kishi ma fa ya ɗauko sissila ne tun daga zamanin annabawa a gaskiya kowa na da irin nasa kishin da Allah ya halicce shi da shi akwai kyakkyawan kishi akwai kuma mummunan kishi wanne ne kyakkyawan kishi kyakkyawan kishi shine yau kina tare da abokan zaman ki ko ku hudu ne Allah yawa mijin ku wannan arzikin zaman taron ko ku uku ne ko ku biyu to in dai har aka samu fahimtar juna kuka rungumi junanku dan wannan na wannan ne baka ma iko da wanda ma kai ka haifa a cikin ka na kishiyan nan naka shine abin ikon ka. na wancan ɗakin shine abin ikon wannan ɗakin haka ake musanye don saboda me saboda yara su tashi da sanin zumunta a tsakaninsu to inda har aka samu irin wannan gidan shi kan shi mai gida yana cikin um, kwanciyar hankali bacin kwanciyar hankali kuma yana ma taka tsantsan da matan nasa don ya san cewa kude ɗaya ya san cewa kansa a haɗa suke in su hudu ne in su uku ne in su biyu ne to ya san cewa shi ma ba za ta ɗauko mishi da daɗi ba in yi wani munafunci a tsakani amma in dai muddin aka ce ku matan nan kun haɗa kanku kuna tare da mijinku da 'ya'yanku kun yi musanyen 'ya'ya wannan ɗan ya san shi dan can ɗakin ne ba ɗakin da inda shi aka yi su aka haife shi ba na can shi ma ya san da haka waccan ita ma ta san haka za su tashi hatta ko da sun je gidajen mazajensu to ashe ko kin ga wannan kyakkyawan kishi ne wanda ba za a ce mishi ma kishi ya ba sai a ce yan uwantaka ake to mummunan kishi shine kishi kuma da za a ce wannan bata taba yadda da cewa in ma uwar gida ce bata taba yadda da cewa an kawo mata ta biyu ba ko ta uku ita kawai tana ganin ai ita saboda zari kawai ita kaɗai ya kamata ta zauna gidan ba wai sai gidan mai arziki ba ko gidan wanda bayi da shi ne in ƴaƴanta ne tana ganin sai ƴaƴanta kawai bata ki ba dan wannan ɗaki ɗin ta musguna mishi ta mai wulakanci ko ko a'a in ma girkin ta ne ta yi koren miya ko ta yi irin wani miya mummunan miya wanda ƴaƴan wani ɗakin ba za su ji daɗin cin shi ba nata ta san cewa ta killace wani abin a ɗaki da za ta baiwa nata ƴaƴan su ci to kin ga wannan shi ake cewa kazamin kishi baka ganin abokin zamanka da mutunci abokiyar zama ka ba ta da mm, mutunci kai mijin ma da ya ajiye to bai mutunci ba saboda me saboda ta sa mugunta a cikin zuciyarta to barin bai hajiya salamatu kina ganin akwai laifin maza a wajen zamantakewa da matansu fiye da ɗaya eh akwai kin gani kana tare da kishiya zama lafiya akwai wani abu yana damin kin gaya wa mai gida in lokaci ya ya je gaya wa kishiya ba za ta iya fudta shi cice mai gida ne ya gaya min ba amma yana kallon ki da abin ba daidai ba wata ranar wannan maganan shi zai hada zaman zai ba zai gida dai zaman ba da kishiya sannan kuma kishiya da kana ganinta kuna tare yayan ku sun hada kai da hada kanku akwai zaman lahiya to shi wannan mai gida ne zai gyara in gida kina ganin wannan alhaji ya zo an tare shi ya shiga daki da abin da take faɗa ya ɗauka wancan ma haka ta ɗauka to ba zai yi zama daidai ba alhaji ya sa zuciyarsa ruwan sanyi shi kishiya ma ruwan sanyi ya sa sun haɗa kansu za su zama lafiya har gidan har yayan har jukoki za a gani lafiya launi kenan wuri gida ya zama ya bi ah, amarya amarya kuma ya bi wuri gida to shine za a samu lafiya to shigowanka kai amarya ce kin shigo uwar gida ana daddaga miki shi ba zai maka biyayya ba in alhaji ya fita akwai magana kanana kana ji wata rana hakuri babu in kina zuwa gaya wa alhaji abun zai yi ba dadi in uwar gida ya kwantar da hankalin shi ya zauna tare in yaro kin aifa amaryan zai dauke kamar dan shi ne to uwar amaryan ma zai dauka wannan yaron da ya zo ya tar da shi ya zama kamar dan shi ne to shine zaman lafiya to hajiya kande kin ji bayanin su to a nan menene kike ganin irin matakin da namiji ya kamata ya ɗauka domin kin ga hajiya salamatu ta yi magana ya ɗauki maganan ɗaya matar ya gaya ma ɗaya ita kuma ta riƙe sai wata rana sai ta fito da shi ta mata ko habeci ko gori ko wani abu da zai haddasa eh, a fitina tsakanin su eh, hajiya gude ta yi maganan cewa ai ya kamata ne a musanyen 'ya'ya ko da ko biyu ne ko ko uku ne ko ko hudu ne ku yi kokari dai a cuɗanyen zaman tare wace irin rawa kike ganin namiji ya kamata ya taka inda ya tsinci kanshi a cikin irin wannan hali wato ainihin maganin shine namiji yana da rawan da zai taka tun daga ranar da ya fita neman aure saboda yawancin maza masu suke ɓata gidansu idan sun je neman auren kana da matsala da matanka a gida sai ka je ka dinga nuna wa amaryan ai zan yi aure saboda mata na kaza kaza kaza kaza kuma lokacin da za ta shigo za ta shigo da wannan abin tana kallon uwar gidan da kaskancin wannan abin da mijinta ya faɗa ba ma a cikin gida ba har abin da ake a ɗaki duk yana iya gaya mata kafin ta shigo cikin gida to ina za a samu zaman lafiya irin wannan al'amarin to kin ga ko ashe namiji yana da rawan da zai taka tun daga farko na ɗaya ita wanda zai aura ta san cewa zai yi auren nan ba wai fa bai san matansa ba ne ya zai yi ne saboda addini ta sa shi ya yi ita kuma matan ta san cewa za ta je ne zaman ibada kamar yadda ta je ta samu wancan kin ga idan suka je ya haɗa kansu ya zaunar da su to ke wannan uwar gida ga abokiyar zama na kawo miki dole zo mu zauna zo mu saba ba yanda za a yi a ce mata biyu sun zama iri ɗaya ba zai taɓa yiwuwa ba hatta wajen girki da komi komi ba za taɓa samu iri ɗaya ba amma mene dole su samu su sa wa kansu tsari a cikin gidan wanda ke akwai wasu abubuwan da kike so an ɗan ɗiba a ciki an sa ke kuma akwai abubuwan da baki so an cire an zubar duka saboda mene saboda a zauna a samu yanda za a yi a tarbiyyatar da yara saboda tarbiyyan yara ya zama iri ɗaya Kada ya zama da ce a'a wannan shi ga abin da uwar shi take a cikin ɗaki wannan kuma ga abin da uwarsa take a cikin ɗaki idan suka yi kokari suka kafa doka a cikin gidan a misali shi mijin ya ce to ba yanda za a yi in yara sun dawo daga makaranta ba na so su je wajen abokanansu su yi wasa duk wasan da za su yi sai a cikin gida idan za a fita so nake dukkan mu ko ranar asabar ko ranar lahadi mu je mu gaida kakarsu ko kuma mu je mu gaida wata yar uwa haka to kin gani idan yana tafiya da su dukkan su su biyu wani ta je gidan wa'annan wancan satin kuma sun je gidan wa'annan idan ana suna a gidan ita kishiyan sun tafi idan ana suna a gidan amaryan sun tafi idan ana biki gidan haka suna ta canjin juna to kin ga yanzu shi mijin kuma yi kokari ya zama namiji da zai dinga zuwa gida ya samu ya tara yaransa su yi magariba da matansa kin san akwai wani ɗabi'a na yawancin ah, malam bahaushe ya ki ga gida da magariba ya ce zai ci abinci da matansa wannan kuma ba kara kai yake yi ba in a ce maza za su fara ba ya zama kana gida da kai da iyalanka ku zauna kuna cin abinci kuna hira daga nan zaka san matsalolin 'ya'yanka ni ana ina ganin shi ne. rawan da namiji zai taka do to ya gude bari in tambaye ki shin tsari na zamantakewa tsakanin mata misali wannan gida mata to wannan tsari na mantakewan 'yan kwantaka su wurin matan ya kamata ya samo asali su ne ya kamata su shirya abin su shi mijin ya bi ko kuma a'a mijin ne ya kamata ya shiga tsakani saboda ya shirya wannan zama kamar yadda hajiya kan da ta magana da farko cewa namiji shine farko nan one da ya kamata ya fara tsara cikin gidansa menene tsari na cikin gida shine wacce ka kawo din nan ta farko uwar gidan da take cikin gidan nan kafin ta biyu ta shigo uwar gidan kai miji kana bata yancin ta kana bata darajar ta a na matsayin matarka ta farko ko kuwa baka haka in ka san darajar addinin ka to ka san darajar wannan aure ko da Allah ya baka da farko kin ga tsari ya fara shigowa saboda mun koma bangaren addini saboda addini ya tsara yadda za a zauna tare bacin hakan nan kuma ka dan ta biyu za ta zo yanda ka tsara wannan ta farko haka ta biyu za ta zo ta samu kuma za ta bi ka za ta bi wannan eh, uwar gidan tata to ashe ko kin ga an ce gini ba a dora shi daga sama sai an mai foundation an mai digi daga ƙasa to digi din daga kan uwar gida aka fara miji ya fara nuna adalcin shi kan uwar gida shi yasa ba zai samu tangarɗa ko wahala ba wajen kawo ta biyu saboda uwar gidansa ta san shi ya santa ta san karyarsa ta san rashin karyarsa ta san gwargwadon iyakan ibadansa kuma ta san rashin ibadansa to saboda haka na ashe in wata za ta shigo daga baya sabuwa ce to kin ga kamar yadda ne magana da can ta farko cewa yanda kai tsarin cikin gidanka haka rayuwa za ta tafi ka dan ka tsara da kyau to alhamdulillah za a zauna lafiya mm. ita amarya in ta shigo ita ma ta bi digin salon yadda ake zaune cikin gidan ko ta yi gigin za ta kawo wani samfur na daban <laughs> ba zai yiwu ba kai da kanka ma za ka iya dakatar da ita mace a'a mu ba mu haka a cikin gidan ga yanda za a yi a ci kuma a hankali kwance ba da faɗa ba da abu sai kai wa mutum nasiha ga yanda muke gudanar da kaza da namiji kenan fa kafin uwar gida ta shigo namiji shi ke tsara gidansa fi sibilin lahi tsakani da Allah ita kuma uwar gida me uwar gidancin ai an ta wani ragama ne babba wanda in ba miji sai a ce to wace ce babba ina uwar gida a ce gata to ragama na hannunta ita kuma za ta ja zame in ba miji ko da ransa ko ba ransa akwai gidaje da yawa hakan nan ya'yan manyan gida da kananan gidan duk sun san da haka in ba miji uwar gidan nan na nan da sauran matan ana binta kamar mijin na nan da ransa abin da ike yi ba a fasa yin shi to ashe ko ya yi tsari mm. mai kyau a rayuwarsa to akwai ƙorafe-ƙorafe da ake yi cewa 'yan matan zamani su ba sa ma so su shiga gidan da ake da wata mata balle har su kai ga bin ita uwar gidan sau da musamman kun ji kuke da laifi <laughs> eh. <laughs> to masu sauraro mako mai zuwa za mu ji amsar da matan suka ba wa madina game da 'yan matan zamani da ba sa son shiga gidan da ake da wata matar balle su mata biyayya. To haƙiƙi ka kake ne kenan. Eh, ah, malam <laughs> Too much wahala dai. Ah, ka ne suke cewa su makan. To amma za mu ji ai a mako mai zuwa domin sun yi magana sosai sun buɗe yadda hakan yake iya zama dama yake kuma iya zama matsala ko rusa gida. Haka ne. To amma kafin sannan Maryam ina kamar akwai wani sako a wurinki. Eh. To ga sakon Fatima Zara Bugaji ta ce kishi kumallon mata in ji Bahaushe. Kusan kashi saba'in a cikin mata sun ɗauki kishiya a matsayin makiya. Eh, hmm. kuma abokiyar gaba amma alal hakika ba haka bane kishiya yar uwa ce kuma abokiyar zama maganar gaskiya babu yadda za a ce ba a kishi a'a akwai kishi ko mun kankantarsa domin shi kishi halitta ne amma ana so mace ta yi amfani da iliminta na addini da na boko su zama 'yan jagoranta na zama da kishiya kar ta yadda ta biya ma zuciya domin sai ta kai ta ta ta a ra'ayina kishiya yar uwa ce ba abokiyar gaba ba ko da kin haɗu da mai son tashin hankali ke sai ki nuna mata ke mai son zaman lafiya ce da kwanciyar hankali kuma ku kuma ku yi kuma ki yi mu'amala da ita cikin hikima da tsoron Allah to tabbas duk shedancinta za ta sarara. Eh to sai kuma gana Farida Abdullahi ta ce yau da gobe kishiya 'yar uwa ce kuma abokiyar zama tun zamanin iyayenmu haka muka taso muka gani amma zamanin yanzu uhm, abin da wuya wai gurguwa da auren nesa to yanzu maryam kusan sai in ce a kullum kishi yana daga cikin abubuwan da ke jawo rushewar tubalin rayuwa mai daɗi a gidajen mutane e to maryam ta tattauna da hafsat baba wadda shi ta ce shugaban kungiyar global initiative for women and children Malama Hafsat, shin kishiya na iya zama 'yar uwa? Eh, tana iya zama 'yar uwa, amma ya danganci yadda shi kan shi mijin ya shigo da ita, da yadda ya sauran jama'a na gida bayani kila ko akwai 'ya'ya, akwai 'yan uwa da kuma ita kanta matar da take cikin gida. Kuma ya gwada ba bambanci ya ba kowa nashi daraja yadda ya shigo da shi gidan. Saboda haka in ya gwada mata cewa ta shigo ta tarar da akwai cewa a akwai mace a gidan kila kuma akwai 'ya'ya a gidan to ya kamata ta san irin zaman da za a yi kuma shi kuma zai mata bayanin irin zaman da yake tare da matarsa wadda ya aura yadda babu raini ko rashin kunya ko rashin mutunci ya shigo ciki ko kuma ta shigo da wani nau'i na cewa aiki da waccan da take gida ta kasa ne shi yasa ita aka kawo ta to idan duk waɗannan abubuwan babu su ka ga an samu zaman lafiya kuma ana iya zamantakewa na yan uwa to a kungiyar ku kuna samun matsalolin kishiyoyi wallahi muna samu muna samu na rashin jituwa muna samu na faɗa da shi kan shi mai gidan da rashin adalci muna samun inda zaki ga cewa an saki mata saboda ana son auro wata maza maza ta tashi daga wannan ɗaki domin a saka wata sannan kuma ya kasance cewa ita ba ta da daraja ƴaƴanta ba su da daraja ko kuma ki ga cewa ah, an zo ana fifita ah, wadda aka kawo fiye da wadda aka tara a cikin gida to duk muna samun irin waɗannan matsalolin sannan babban matsala ma shine ko kwanan nan mun samu inda ita amarya ta kashe yar uwar gidanta yar wata bakwai ta ba ta guba ta sha a kin ga zamantakewa ya munana ta yaya hakan zai shafi mace-macen aure to gaskiya kin ga kaman ita kanta ma wadda aka kashe mata yarinyar nan da muke gaya miki sai ya kasance cewa shi mijin ya ce ya yafi amma ah, abin da rashin fahimta shine ita gwamnati kin ga ba za ta yafi ba rigima ta tashi daga kan ita kamar uwar gidan ko kuma uwar yarinya ya koma tsakanin gwamnati ne hukuncin da kuma ita wadda ta yi laifi to sai ya kasance cewa karshen ta ma sai muka samu labarin cewa shi kan shi mijin ya ce ai me yasa din ya ce ya yafi ita tace bata yafi ba saboda haka ma ya sallame ta kin ga da wanne za ta je an kashe mata ya kuma sannan an zo an sallame ta ai kin ga wannan bai daɗi ba so duk irin haka yakan kawo mace-macen aure saboda rashin adalci da rashin kulawa da kuma cewa akwai waɗansu waɗanda kuma su kawai 'yan aure saki ne yau na aura suna ganin mace kawai kamar riga ne kuma haka suke faɗa din ai mace kamar riga ce ina so sai in saka wannan kuma in cire waccan to kin ga babu daraja babu mutunci kuma ba su san ma ba su fahimci abin da ma addini yake ko kuma zamantakewa na dan adam ko a al'adancen mu ko a addinancen mu duka wannan baya cikin lissafin su in dai kawai sun ga wata tana son su auro sai su ga suna buntata mu wadda take gidan komun eh, kirkinta kuma komun biyayyarta To ta yaya ya kamata kishiyoyi su yi kishi ba da gaba ba? Kin san eh, wani lokaci an ce zo mu zauna zo mu saba. dole in akwai irin wannan zaman dole ne akwai haƙuri shine babban ginshiki kuma miji ya gwada adalci kada ya gwada son kai domin irin fifitawa din nan shi yakan kawo zaki ga mace mata zo ta aikata abin da ba shi kenan ba saboda haka idan miji ya adalci ya gwada muku dukkan kuɗi ne a wurin shi kuma duk abin da ya yi ma wannan haka zai ma waccan in kuma duk wanda yake da laifi za a ɗauki daidai hukuncin ya laifinsa kuma a yi masa faɗa ba wai a ce a'a dan mutum ya laifi shi kenan wannan ita yan muwa ce wacce ita yan bura ko kuma a'a a fifita 'ya'yan wannan akan wannan to duk irin wannan yakan kawo a zauna daidai kuma a samu zama na adalci sannan a yawan kulawa da abin da addini ya faɗa domin shi kanshi addini ya ce in ka san ba za ka yi adalci ba to kada ka karu gara ka zauna da guda ɗaya amma ya ce in zai har za ka yi adalci kana iya zama da guda hudu so saboda haka kin ga adalci ne shi ake ƙara nanatawa kuma idan ita kanta wadda aka tara a gida ba a gwada mata rashin adalci ba kuma ba a gwada mata cewa an mai da ita bora ba to na tabbatar miki hankalin ta zai kwanta kuma za ta ga cewa an bata wannan daraja ita kuma da za ta shigo gidan ta tarar da wata ta san cewa ita ma kanta ta shigo ne ta tarar da wata saboda haka ba finta ta yi ba shi yasa aka kawo ta irin wannan in aka duba za a ga cewa za a iya zaman lafiya kuma za a iya zamantakewa kamar yan uwa. To mun gode malama Hafsat. Na gode. <laughs> Ta huta gajiya. <laughs> To madalla insha Allah. Mata mu ne ko ta nan sun samu girma. mata mu ne su ko sun samu girma mata mu ne su ko suna da girma mata ku kama kanku ku daina lashe-lashe sannan ku damke aure mun daina lashe-lashe mun gane duka mata shafaɗa ina kin ji Maryam <laughs> eh. danke kansu ta wuri ah, eh, to amma aikin san kamar yadda mm, Hajiya Hafsat ta faɗa mm. shine namiji yana da rawar da zai taka sosai wajen daidaita tsakani a gidansa haka ne haka ne eh, ta wurin cewa wannan ba na ɗauko ki saboda waccan ta walakanta ba ko kuma a'a ke tunda kin zo sabuwa ce ke wannan ta da kin zama bora da yan mowa ba haka bane kamar yadda ta faɗa haka ne komai daga gurin eh. namijin ne dama matsalar to amma kuma an ce matan zamani ba sa so <laughs> wallahi ai abin ne kan malam usman dai abin ko kai kana so in wata baka san wadda za a eh, kawo maka din nan ba san wacce ce haka ne kana zaman zaman lafiya kuna kai da kai da wannan fizi eh haka zai eh. wata ta zo kuma ta bata da eh, lissafin eh, wata ma amma kuma ta ce wai ba da kujera za ta zauna ba ta dade ta zo ba <laughs> to kai malam Usman kana da ra'ayin karawa to aikin sa an ce wai ba a cika baki amma dai ni dai an ce da muguwar rawa gwamnatin tashi to zai da magidaji ba an ce kai adalci to adalcin nan wanda ta fi so zaka ga kafin nuna sannan to haka ne ai kam da wuya to me ya zafi ido zai ci wuta da wannan ko to bari mu dan duba mu ga <laughs> ko mu ƙara karanta eh to mm. ga wani barin karanta wannan na ga wata Aisha Rulwani ko Sa'idu mm. Gairi ta ce Aishan ta ce salam filin yau da gobe Sashen Hausa na VOA hakika ni a nawa ganin kishi ba rayuwa bace kuma ba abo kishiya ba rayuwa bace ko ba abokiyar zama bace sai dai mu kira ta da sunan nata na kishiya dalili kuwa shine na farko za ta iya raba ka da mijinka na farko na biyu kuma ba ta son ko kaɗan ka ji daɗin mijinka na uku tana iya cutar da abokiyar zamanta ta fuskar illata ta ko 'ya'yanta da dai sauransu ko kuma abubuwa irin wannan kwarai tana iya kuma ta'allaka abokiyar zama da su tana iya zama abokiyar zama da su ta wani bangaren kenan ga yadda take gani to sai kuma wani sakon kafin in baki dama barin ki sake karanto mana wani akwai wata ko Fatima ce Fatima eh Nura na ga nata guntu ne ai eh, ta ce Fatima Nura ta ce ga wanda Allah ya so ta ganewa amma mun mm. ƙara ga wata kuma mm. Amina ji Amina ta ce duk da dai ya danganta wace irin kishiya ce mm. kishiya abokiyar zama ce har ma ta zama 'yar uwa idan zama ya yi daɗi. Eh to mhm. bari in karanta wani guda ɗaya mhm. ɗan guntu ne shi ma eh. wanda Fatima Adam ta ce eh. ya kamata mu mata mu sani kishiya abokiyar zama ce ba abokiyar gaba ba ce amma yanzu ya yawancin mata sun ɗauki kishi ko kuma kansu da kishiya a wani abu daban. To, kin jafa inda kowa yake faɗan nashi Maryam. Haka ne. To, masu sauraro kuna iya eh, lalubar mata intanet a voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. To haka yake a madadin ita kanta. Maryam Bashir Bagaji. Wadda ta taya ni muka gabatar muku da shirin sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu Neo Greg. Ibrahim Jarmai shine ya haɗa mu da ku ta shafin mu na Facebook Live. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya sa damu da alkhairi Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na traumatized.